Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan dare kan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, Baba Yakubu Makiri ne tare da Nazir Ahmad Hausawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar ƙungiyoyi wato masu zaman kansu da ke fafutukan 'yancin mata da ƙananan yara arewacin Najeriya sun ce za su ƙara ƙaimi a cikin wannan lokaci wurin yaƙi da cin zarafin ƙananan yara. za ka ga yaranmu da yawa suna bara kayan magana sai a ce almajiran su aka kawo su idan ka zauna da su ka ce su maka fataya ba za su kawo maka cikakkiya ba don haka muna so a duba cin zarafi da ake wa yara maza su kansu sannan bayan haka za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan duk abin da ke ku a bangarorinku na duniya da kuma kasashen duniya a ko'ina suke a kan nasarori da kuma irin kalubaloli da ke shafar rayuwar al'umma a duniya na yau da kullum amma duk sai bayan kun sha labaran duniya masu sauraro barkanmu da warhaka sojoji a kasar ivory coast sun yi bore a birane guda uku a yau juma'a domin neman ƙarin albashi shaidu sun ce harbe-harbe da bindigogi ya barke da misalin karfe ɗaya na rana lokacin kasar abuwake birni na biyu mafi girma a kasar sojojin sun kwashe bindigogi a ofishin 'yan sanda suka kwace ikon hanyoyin shiga garin da ke arewaci da kuma kudancin birnin boran makamancin wannan ya barke a garin korhogo da kuma daluwa a wani sako da ministan tsaron kasar ivory coast ya faɗa ya ce jami'ai a buwake sun shiga tattaunawa da sojoji sojojin dai tsofaffin 'yan tawaye ne waɗanda aka shigar da su cikin rundunar sojin kasar bayan yakin basasar kasar birnin buwake shine tsohon babban birnin 'yan tawayen da ya raba kasar zuwa arewaci da kuma kudancin tsakanin shekara ta 2002 zuwa 2011 kasar malawi ta kagara kuma ta nuna kin amincewa da cin hanci da rashawa da kuma almubazzaranci biyu bayan gagarumin abun fallasa da facakan kuɗi da ya bulla a shekarar 2013 wanda ya janyo kasashen waje suka daina baiwa kasar taimakon kuɗaɗe a cikin wannan mako shugaban kasar malawi ya kafa wani kwamiti don binciken sabon abun fallasar da ake kira maize gate wani shiri da ya shafi sayan hatsi daga makwabciyar kasar wato zambia kwanan nan wanda ya haifar da shakku a kasashe biyu al'amarin ya fara ne a watan nuwamba lokacin da wata jaridan kasar malawi ta wato kwarmata waɗansu takardun sirri wanda suka nuna akwai rashin gaskiya dangane da sayan tan dubu ɗari na masara daga zambia daga gwamnatin da gwamnatin wato malawi ta yi malawi tana shigo da masara domin kare karancin abinci bayan ambaliyar ruwa da kuma kamfan ruwa da ya lalata amfanin gona na bara kwarmata wannan bayani da kafafen yada labarai suka yi sun tunzura kungiyoyi goma sha takwas da suke fafutuka da kuma rajin kare kasar suka buƙaci wato a bayyana yadda aka sayi masarar dalla-dalla kwamitin binciken zai bayar da rahoton bincikensa ga shugaban kasar a ƙarshen wannan wata to labarin duniya kuke sauraro daga sashen hausa na muryar amurka da ke nan birnin washington dc Hukumomi sun ce an harba waɗansu mutane biyar a tashar jirgin sama ta Florida kuma an kama maharin. tashar ƙasa da ƙasa ta fort lauderdale hollywood ta buga a dandalinta na twitter cewa an buɗe wuta a wurin ɗaukar kaya ɓangare na biyu sai dai bata yi ƙarin haske a kai ba jirgi mai saukar ungulu na sashoshin watsa labarai sun nuna ɗaruruwan mutane suna jira a wurin da al'amarin ya auku yayin da ake ɗaukar waɗanda abin ya shafa zuwa asibiti a motocin ɗaukan marasa lafiya jami'an tsaro kuma suka nufi wurin a guje tsohon kakakin fadar white house ari fisher ya tura saƙon twitter cewa yana tashar jirgin lokacin da al'amarin ya auku sai dai watanni komai ya lafa to sai kuma kasar rasha ta fara janye kayan aikin sojinta daga siriya shugaban sojoji na rasha da ake kira valery garisomov ya faɗa a yau juma'a cewa ma'aikatar tsaro rasha za ta fara rage makamanta wadda ta kai a siriya bisa ga shawara da babban kwamandan sojojin rasha wato vladimir putin da kuma ma'aikatar tsaron ƙasar suka yanke moscow ta kasance babban abokiyar wato kawance na shugaban ƙasar siriya bashir al-assad da kuma a ƙazamin yakin nan na basasa a siriya da ake tafkawa wanda ya tafka ta ali mai yawa sojojin rasha sun taka muhimmiyar rawa wajen tarwatsa 'yan tawaye daga birnin aleppo a watan da ya gabata nasara mafi girma da gwamnatin siriya ta samu ciki fiye da shekaru biyar da aka shafe ana gwaza wannan yaƙi moscow wacce ta sanar da tsagaita wuta tsakanin jami'an gwamnati da wasu daga cikin kungiyoyi 'yan tawayen yanzu tana ɗaya daga cikin masu damawa da kuma wato kokarin tabbatar da tattaunawar wanzar da zaman lafiya da za a gudanar a wannan wata. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. to madalla kungiyoyi masu zaman kansu a arewacin najeriya sun ce za su jaddada kokarinsu wurin ganin wato sun kyautata rayuwar al'umman yankin ga wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da karin bayani akan wannan rahoto batutuwan ilimin yara mata da almajirai da mace-macen aure da kuma shaye-shaye da matasa kan yi na daga cikin manyan matsalolin da suka dabaibaye lardin arewacin najeriya game da haka ne kungiyoyin rajin ci gaban mata da yara ƙanana kana da cibiyoyin nazari da bincike kan harkokin rayuwar iyali ke shan alwashin ribanya su wajen cimma muradinsu a wannan shekara ta 2017 farfesa aisha abdul ismail da ke zaman darakta cibiyar nazarin jinsin Adama da inganta rayuwar iyali ta jami'ar bayar ta kano ta ce a bana cibiyar na da tsare-tsaren cimma muhimman muradin da ta sanya a gaba Jadawalin mu mun yi shi na shekara biyar kamar yanzu bincike akan nazari akan aure da zamantakewa wanda shine zai ba mu haske ya yawan sake-saken da ake yi zai ba mu haske da yawan rashin nutsuwa da ake samu a cikin gidajen aure zai ba mu haske da rashin tarbiyya da ake samu na yara cikin iyali yadda kuma zai sa mu duba har shi wannan shaye-shayen magunguna da abubuwan da ake amfani da su wanda za su jirkita tunani da sauransu so shi wannan binciken da nazarin da muke so mu yi a cikin iyali kaga abu ne reshe gare shi yawa saboda haka watakila a cikin shekara nan ma ba za mu iya duka ba farfesa aisha ta ce la'akari da yawa da kuma nauyin ayyukan da suka rataya a wuyan cibiyar ya sanya take kokarin kulla kawance da sauran hukumomi da kungiyoyi domin cimma nasara abubuwan da muka yi a cikin waccan shekarar da ta wuce wasu na kawance ne wasu kuma mu kaɗai muka yi gaskiya ba za mu iya yin komai mu kaɗai ba ko a cikin ita kanta jami'a dole sai mun yi kawance da 'yan uwanmu cibiyoyi na nazari da kuma masu kansu bangarorin karatun saboda shi ilimi faɗi gare shi ba zai yiwu ka ce kai kaɗai kawai za ka kalle shi ba akwai yana da fuskoki da yawa a tsakanin watan satumba da na oktobar bara ne aka gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki kan kalubalen cin zarafin ƙananan yara da mata wadda cibiyar bincike kan lamuran demokuraɗiyya ta mambaya a nan kano ta shirya malama hawa ibrahim el yakub guda cikin wakilan kungiyoyin da suka halarci taron ta ce a wannan shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ne hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki ya kamata su himmatu wajen aiwatar da abubuwan da taron ya cimma masana ilimi sukan raba wannan cin zarafi kashi-kashi wanda aka fi sani shine kamar fyaɗe kamar dukan mace ko dukan yaro wanda zai iya jawa yaro ko mace illa ko kuma a zamantakewa ya zamanto har ya shafi tunani ko kwakwalwar yaro ko kuma mace ko kuma a hana mutum wani abu wanda yake ya kamata a ce lalle dan adam yana da wannan abu ko kuma a ce a'a ilimi dinnan da yake da shi ne abin da zai tallafa wa taimaki mutum a cikin rayuwarsa a ce gashi za a iya bashi amma a hana shi saboda a ci zarafin shi ko kuma a tursasa mishi zaka ga yaran mu da yawa suna bara kayan magana sai a ce almajiran su aka kawo su idan ka zauna da su ka ce su yi maka fataya ba za su kawo maka cikakkiya ba don haka muna so a duba cin zarafi da ake wa yara maza su kansu auren wuri din nan mai tsananin yawa idan aka yi mata wannan auren bayan shekara biyu ko shekara uku sai ka ga kuma auren ya lalace malama hawa ibrahim el yakub kenan mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya kuma da a gaida mahmud ibrahim kwari wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma karfe uku da minti arba'in kenan a nan washington dc wato na rana yanzu sai a shirya a kira mu don a bayyana ra'ayi akan abubuwa da suka shafi rayuwarku da kuma sauran al'umman duniya amma kafin haka sai a shakata da wannan faifai bisa inji. haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo yau na sha giya da taba baba ne gani nan ban na sana'a baba ne an hannasa kana da bayan ma baka koya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba kana da bayan ma baka koya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na tambayanka baba na tambaya he eh na tambayanka wayo na tambaya na son a ce na yi university takarduna komai na yayi quality in zama dokta ga gida ga infinity kana nufin cewa da za ka yi security na tambayanka baba na tambaya he <laughs> na tambayanka to madalla a gaida na yaron zamani da wannan wakar to yanzu kuma sai a kira mu lambobin mu su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a kira mu mu hira yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, salamu alaikum, wane ne a Fatiskun? Baro ne daga To, bismillah Baro. to ni dai abin da nake jira mu yan najeriya rubuta wannan sa isa giran aka jira mu takewar shugabanmu addu'a allah ta yashe ko kuma allah ya da mu lafiya amin ta lafiya mun gode yanzu muna da mai kira daga bauchi wane ne a bauchi wane ne a bauchi musa ɗaya mai yaƙi to musa eh bismillah ah, musa ina so in amfani da wannan dama ne to in kira ga wannan APC ina so ta yi amfani da damar da take da shi ta sasanta gwamnan Bauchi majalisa majalisa da particular wayan nan national assembly senate da house of representatives ko za mu samu ci gaba a bauchin nan namu ai wato kamar abin zama wuta idan a ce yau spika na hausa da national assembly wanda shi ne kamar mutum na uku a mulki a ce ba ma tare da shi kuma ba zai iya taimaka ba hmm. a a har haka a samu abubuwa na ci gaba ba to masha Allah da senatoci da sauran House hausa Reps ya kamata gwamna ya haɗa kai da su saboda bautin da ci gaba. To masha Allah. To mun gode bar mu je kuma jihar Neja wane ne a Neja? Balogun Talba ne daga jihar Neja. To Ado. Balogun Talba. Balo. Balo. Bismillah Balo. yawa abin da nake so yi magana kai shine zancen dubu goma a dubu ɗari a dubu biyar biyar da za a ba mutane. Mm. ya kamata ne a kafa kamfanoni idan aka kafa kamfanoni mutane kudin na maimakon a diga ba mutane wayannan kudaden a diga biyan su a matsayin albashi a ɗauke su a aiki ba wai a ɗauko dubu domin ba zai ɗore ba to amma balo balo a akwai waɗanda ba su iya yin aiki ba ka ganin su suna da buƙatar taimako a'a in ka duba a najeriya yanzu nan waye ne zai iya aiki waye duk talauci ya mamaye kowa aiki talocin ba ma maganar mutane mutum kaɗai ba ne da bai iya aikin talocin ya mamaye mutane ne ga baki ɗaya ai sai kana tare da mutane zaka san da buɗin talocin to idan ka kafan kamfani ko gona ma a buɗe kaga kamar da muna da kilomita wajen dari biyu daga nan zuwa makwa duk daji ne a buɗe gidan kifi inda za a kiwon kifi da kaji da sauransu to mun gode balo mun gode balo amin su amin bari mu je kano kuma wane ne a kano shugaba alhaji Haifa dan kaka mai fanta ɗaya daga cikin jami'in kungiyoyin zaɓe sanka na ƙasa. to sani ɗan kaka bismillah. ina amfani da wannan dama in kira ga gwamnatin tarayya musamman shugaba buhari. to. Wa game da yakin da ake da 'yan boko haram. shi wannan yaki ana yin sa amma ba propaganda domin kuka tuna yakin ba sa san Najeriya kowane gidan rediyo na Najeriya da jaridun Najeriya akwai bidiyo suka ware da yin propaganda. amma wannan an babba wata propaganda komai kisa ake samun kwango bakon baya saboda haka ya kamata gaba buhari ya kai wani bil da majalisar kasa amma gidajen rediyo ga nan barkatai kowane gidan rediyo a kalla ya bada tuba san na shirye-shiryensa a shirye-shiryen gwamnati tarayya domin wannan zai cusa wa 'yan najeriya shin kasa amma a rikin kasar nan saboda ba propaganda kuma komai yanzu ko da gidan rediyo komai za a sayan an fashe kuɗi wannan ko ya kamata a ce akalla an yi wata doka wata kowane gidan rediyo zai rika akalla kashi biyu cikin ɗari na shirye-shiryensa yana wato gwamnatin ta tana matsa shirye to mun gode kwarai malam sani da kano bari mu je gombe wani ne a gombe abdullahi ne da gombe abdullahi hashiru to bismillah hashiru Yawa Abdullahi Ashiru yana ina magana ne akan jiya na ji kun yi magana akan wutan nefa. A'a ra'ayi muka ce mutane su eh, bayar eh. shi sa bismillah. Eh, to gaskiya ra'ayi na akan babu ba a samun wuta ko kaɗan a garin nan especially kamar Gombe da inda ake samun wuta sosai. amma yanzu babu wuta babu komai yan gaskiya mulkin nan muna muna ɗanɗanawa ba ma ganewa ko kaɗan abubuwa. kuma gashi na wani an ce za a bada kamar yanzu na ji wani wanda ya bada ra'ayinsa akan wannan dubu biyar biyar din da kamfanoni aka bude zai fi taimakawa talaka in ma'aikata ne in ma me me amma mutum zai zauna redundant ne a ci baya aikin komai komai to masha Allah za a bashi wannan kuɗi lokacin Obasanjo an yi wannan abu wajen dubu sha biyar biyar aka bayar ma lokacin Obasanjo lokacin siyasa sa to amma kaga abu a lot kuma ba abun da aka karo to mun gode kwarai da ake matsalolin tattalin arzikin nan yawa yawa da ake fama gashi nan ga matsan tattalin arziki dubu biyar bare ma komai ba da lokacin basan juma dubu sha biyar za ka siya buhun masara wajen buhu na za ka siya kuma to mun gode malam abdullahi ashiru bar mu je kabi wani ne a kabi kana magana da suleiman injin jihar kabi rikon yankin fakai to bismillah da Allah ina magana da shugaba Buhari a raya hanya ga Allah a ka da abinci saboda talaka suna shan bakawaya. To masha Allah Malam Sule mai inji. Ah, na'am bismillah to. na PM don Allah duk nasa sun kayo mutum don Allah suna ciri mai kuɗi don Allah su dan saurara ma talakawa haka nan. To masha Allah. Bari dai har yanzu muna kebin Ah, mu ɗauki wani kuma da sake kira da kebi salamu alaikum mutum na biyu a kebi ok hello yawa ina su dan kamalan sunana hashi muhammad mai shiya kasuwar kuda gulma a argungu local government jihar kebbi nigeria to hashi'u bismillah gaskiya ɗari bisa ɗari na goyi bayan ba da naira dubu biyar ga mabukata Shiki na ra'ayina. To ba sha Allah mun gode Malam Hashiu ah, mun gode da wannan takaitaccen ra'ayinka kuma mai ma'ana. Ah, yanzu jama'a to bari muna da wani daga Taraba. Wani ne Malam na Taraba? Eh, Julius ne driver IGC Bukare. To Julius. Eh, wato eh, na ahini gaskiya a inda faɗin da an bude wasu kamfanoni saboda a sama da jama'a da yawa matasa su ta aiki da zafi ko kuwa yayin da ke wannan kudi sai ba kasa su kamar makafi tsofaffin da suna bara suna ina da wannan zai damfi sauki a wurin talakawa. to masha Allah mun gode malam Julius daga Taraba jama'a kada ku manta za ku iya ku ci gaba da yawa za ku iya ku ci gaba da kiran mu lambar mu shine to ina jin yau kabawa sun kiya mun samu kuma kira daga kebi wane ne a kebi to alhaji sani ra'ayina shi ne kiran da nake da gononin namu musamman ma mana jihar kebi mm-hmm. ga ayyuka sun yi tsaye mutane ba su da kuɗi babu wani kwangiloli da ake hitarwa sannan 'yan siyasa ba su da kuɗi balantana talaka masu sana'a da allah a tausaya a tausaya a taimaka ma talakawa a samu abin da za a cika jama'a su dan gidaɗin rayuwarsu. to masha allah masha allah eh. mun goge malam sani eh. kole bari mu je kaduna wane ne a kaduna wane ne a kaduna to ina jin da alamar malam na kaduna ah, a mu da shi akan layi Amma alaikum salam daga Kaduna ne? Eh daga Kaduna sunana Murtala daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala bismillah. To madalla shawaran da zan ba kungiyar ECO shine cewa game da kasar yaya jami eh, gaskiya ba mu ba mu so a ɗauki duk wani mataki na ƙarfin soja tunda mutumin nan dai ba zai iya gagara a tankwaro shi a kira shi a zauna da shi ba a ji me hujjojinsa da dalilinsa da yasa ya ce ba zai rika mulki ba gaskiya ni ban goyi ba ɗauki mataki na soja ba hakan zai iya jawo 'yan tawaye 'yan ta'adda a ƙasar da sauransu da fatan masu ruwa da tsakiya wannan abun sun ji a tashi lafiya. Masha Allah to mun gode kwarai Malam Murtala daga Kaduna. kamar yadda muka riga muka gaya muku to muna da kira daga Maiduguri. Wane ne a Maiduguri? Muhammad. Muhammad to bismillah Malam Muhammad. bismillah malam muhammad daga maiduguri to dama abin da nake so na fada hmm. Alo? Idan muna sauraron ka. Muna sauraron ka malam Muhammad. To da ina jin da alamar layin Malam Muhammad ah, ta samu matsala. to masha Allah ina jin da wannan ne muka kawo ƙarshen kiranmu na yau sai kuma sabo bako da yardar Allah to amma sai kuma mu je mu je ra'ayin gwamnatin Amurka yanzu kuma sai sharhin murya Amurka da ke bayyana muku manufofin gwamnatin Amurka A wannan lokaci na hutu, Amurka na duba matsalolin dukkanin fursunoni da aka garkame a duk fadin duniya da kuma iyalan da suka bari a baya. Labarin waɗannan mutane a cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Powers na nuni kan irin fafutukar da iyalai da dama ke yi kan fursunonin siyasa waɗanda za su yi tarurrukan hutu da 'yan uwansu a rufe a fursuna. Ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane da ke rufe shine Ilham Toti, mamba a ƙungiyar musulmi ta 'yan kabilar Uyghur da ke China ko kuma Sin. Kafin a kama shi Ilham Toti, fitaccen farfesa ne a fannin tattalin arziki a Beijing Minzu University. Ya kuma kasance mai jajircewa akan duk wani abu da ya shafi 'yan kabilar ta Uyghur, musamman ta fannin kyautata dangantaka tsakanin gwamnatin China da 'yan kabilar ta Uyghur. A shekarar 2006, Toti ya buɗe wani shafin yanar gizo domin samar da dandalin tattaunawa kan fannin tattalin arziki da zamantakewa da abubuwan ci gaba da suka shafi 'yan kabilar Uyghur. Shafin nasa har ila yau yana fassara labarai daga harshen China zuwa harshen Uyghur. A watan Janairun shekarar 2014 aka kama Toti da wasu ɗalibansa su bakwai inda hukumomin China suka zarge su da kafa wani gungun masu laifi da suke ƙoƙarin raba yankin Xinjiang daga China. A watan Satumba shekarar 2014 bayan da aka saurari ƙararsu a zama biyu an yanke wa Toti hukuncin zaman gidan yari na iya tsawon rayuwarsa bisa laifin neman raba ƙasa. Hukuncin da aka yanke wa fatoti na ɗaya daga cikin tsatsauran hukunci da aka taɓa yankewa wani mai fafutuka a 'yan shekarun nan kuma hakan na zuwa ne a daidai lokacin da ake farma masu fafutuka a ƙarƙashin mulkin shugaba Xi Jinping. Da yawa daga cikin ɗalibansa an musu sassaucin hukunci bayan da aka wata shari'a da aka watsa a gidan talabijin. An dai yi wa Toti hukunci ne a Xinjiang mai nisan kilomita dubu biyu daga birnin Beijing inda anan iyalansa suke. hakan kuma ya zamanto ya saka su cikin mawuyacin hali da kuma wuyar ganinsa na wani takaitaccen lokaci sau biyu cikin watanni biyu. Mr. Toti na daga cikin kaɗan daga cikin dubban waɗanda aka tsare su a duk faɗin duniya da kuma iyalansa da ke shan wahala. Jakadiyar Amurka Powers ta yi kira ga dukkan gwamnatoci da su saki waɗannan mutane domin suna da 'yancin su rike wata manufa a kuma so su, saboda haka ya kamata a sake su su koma gida. Wannan shi ne sharhin Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Idan mai sauraron yana da wani tsokaci sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga sharhin Amurka. VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA. Za kuma a iya ziyartar sauran sharhin da muka gabatar a baya a BOA editorials a shafin BOA na www.voanews.com/editorials. To madalla yanzu kuma sai shirin na ƙarshe labarai a takaice. To madalla, sojoji a kasar Ivory Coast sun yi bore a birane guda uku a yau Juma'a domin neman ƙarin albashi. Shaidu sun ce harbe-harbe da bindigogi ya barke da misalin karfe ɗaya na rana lokacin kasar Abuwake, birni na biyu mafi girma a kasar. Sojojin sun kwashe bindigogi a ofishin 'yan sanda suka kwace ikon hanyoyin shiga garin da ke arewaci da kuma kudancin birnin. boren makamancin wannan ya barke a garin Karhogo da kuma Daluwa. Kasar Malawi ta kagara ta nuna kin amincewa da cin hanci da rashawa da kuma almubazzaranci biyo bayan gagarumin abin abin fallasa na facaka da kuɗi da ya bulla a shekarar 2013 wanda ya jawo kasashen waje suka daina baiwa kasar taimakon kuɗaɗe. A cikin wannan makon shugaban kasar Malawi ya kafa kwamiti don binciken sabon abin fallasar da ake kira Maize Gate, wani shiri da ya shafi sayan hatsi daga makwabciyar kasar Zambia kwanan nan wanda ya haifar da shakku a kasashen biyu. da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da sauran shirye-shirye amma a madadin sashen hausa muna taya abubakar haruna zakari da matasa aisha lalo wadda za a yi auren su gobe a jos da fata allah ba da zaman lafiya a wannan sako abokin aikin mahmud lalo ya ce a gabatar masa sai kuma wani fatan alheri ga abdulrazak sarkin baranda na auren yarsa wato zubai da abdulrazak kenan da mijinta salim tahir da za a yi gobe masallacin 'yan ƙasa a birnin new york to allah ba da zaman lafiya dukkanin su amin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa da muryar amurka musamman ma naziru ahmad da hausawa da kuma wato mai bada da umarni da ake kiranta sa'ida hamdun da injiniyanmu na wannan lokaci mr shangan chang baba ya kuma ke sallama da ku a huta lafiya allah ba mu alheri